barkanmu da wannan marici na laraba ashirin ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a cikin garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da sittin da hudu in ba a manta ba mako biyu da suka wuce mun tike cikin babin babi na 65 babu fadli hilaqiz zikiri haka ne mun karanta hadisi na farko a cikin babin wanda kuma hadisi ne mai tsawo kwarai da gaske hadisi mai lamba ta 1460 daidai da haka yanzu za mu tashi hadisi mai biye masa ko ba mu ma ƙarasa hadisin ba muna ciki mun tsaya ƙarshen layi eh, muttafaqun alaihi ko to jamil muna tsakiyar hadisin shine dai hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kulu fa ma za sai ubangiji ya ce da mala'iku da kuka tarar da waɗannan bayin nawa suna ambatona me kuma suke roƙona me suke so in musu ƙala manzan Allah ya ce ya na sai mala'iku su ce da Ubangiji ya saluna kaljanna aljanna suke roƙonka aljanna suke nema a wajenka ita ce ƙololuwar abin nema a wajen dukkanin wani mumini in zikiri kake yi kololuwar zikirinka dai ka samu aljanna in sallah ce kololuwar sallarka da manufar shine ka samu aljanna duk wata ibada da kake yi in manufarka bata zama shine ka samu aljanna ka tsira daga wuta ba to ya zama aikin banza kake yi da ka kololuwar ibada manufarta shine dan a samu aljanna dan kuma a tsira daga wuta da haka waɗannan bayi masu zikiri wannan ita ce manufarsu ko da manufar ba a ji ta a bakinsu ba to a ƙudurce a cikin zukatansu wannan shi ne. mala'iku kuma za su shaida wa Allah haka tare da ya fi su sani me suke tambaya ta ko suke nema in musu su ce aljanna suke nema ka ba su an gane ko Ƙala manzon Allah ya ce yaqulu sai ubangiji madaukakin sarki ya ce da mala'iku wahal ra'auha to aljannar da suke ta kwaɗayi suke yin aiki tukuru suke nisantar ayyukan laifi da saƙo duk da zuciyarsu tana so don su samu aljanna wai shin sun ga aljannan ne Ƙala. manzo Allah ya ce ya na sai mala'iku su ce da Allah la ya rab ma ra'auha a mun rantse da kai ya ubangiji ba su ga aljanna ba amma tsabar imanin da ka gaya musu akwai ta manzanninka sun shaida musu akwai ta littafinka ya gaya musu akwai ta ga kuma ayyukan da za a yi a same ta yasa suka sakankance har ma suke yin aiki don su ga sun kai gare ta ƙala manzo Allah ya ce ya ƙulu sai ubangiji ya ce da mala'iku fa kaifa law annahum ra'auha to da kuma a ce sun ga aljanna fa ya kuke gani ya himmasu ya ƙoƙarinsu ya ƙwazonsu zai kasance ƙala manzo Allah ya ce na sai mala'iku su ce da ubangiji law annahum ra'auha aiko da a ce sun ga aljannat taka kanu ashaddu alaiha hirsan kanu ashadda alaiha hirsan da kwadayin su sai yafi haka tsanani akan ta yanzu duk sallar da kake dan Allah ya baka aljanna duk azuminta da kake dan Allah ya baka aljanna duk gaskiyar da kake dan Allah ya baka aljanna duk nisan ta saban da kake dan Allah ya baka aljanna inda ka ga aljannar da himma sai ta faka ƙila a wuni kana yin sallah na fila raka a goma sha biyu wannan dan ka samu aljanna to da ka ganta da sai ka ninka ƙila in ka durƙusa ka fara sallah kai ruku'u sai an jawo ka saboda me saboda kai ka ga me ka gano ko ba haka ba to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk lokacin da ya ga abu ya fi kwaɗayi a kansa sama da ka ba shi labari ko da ya yadda da labarin naka gaskiya ne to amma gani ya me ya kori maza Allah ce laisa al-khabaru kal mu'ayana duk yadda zaka ba mutum labari ba kamar ya gani ba in labarin rahama ce duk yadda za a kwadaitar da kai ita in ka ganta sai ka fi sakankancewa sai ka fi kwadayi in azabar in maganar azaba ce duk labarin da za a baka game da ita zaka iya tsorata saboda imanin ka yadda da mai ba da labarin ba zai ma karya ba amma da za ka ganta to da kuma tsoron sai ya fi haka da haka ubangiji zai tambayi mala'iku to ku bani labari yanzu waɗannan bayi da ku ga suna ta ƙoƙari suna ta ambatan Allah suna ta kaza suna ta kaza na ayyukan ibada dan su samu aljanna a matsayin ba su ganta ba to in kuma da sun ganta fa kanu ashadda alaiha hirsan da sun ganta da sun fi kwaɗayinta wa ashadda laha talaban da sun ganta da sun fi zagewa yin aiki riris dan neman ta an gane ko wa a'zama fiha ragabatan da sun ganta da kwadayin su ya zarta haka na su ga sun same ta qala manzon Allah alaihi wasallama yace sai ubangiji subhanahu wata'ala yace da mala'iku fa mimma yata'awwazuna to kuma me suke neman tsari abin nema dai shine aljanna to abin kuma neman tsari kuma fa qala manzo Allah yace yaquluna sai mala'iku su ce da ubangiji minan nari daga wuta suke neman tsari ƙala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce da su wa hal ra'auha to ita ma wutar sun ganta ne ƙala manzan Allah ya ce yaquluna sai mala'iku su ce da ubangiji la wallahi ma ra'auha a'a mun rantse da kai ya ubangiji ba su ga wuta ba an gane ko fa yaqulu sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa kaifa law ra'auha to kwaya kuke gani inda a ce wutan ma sun ganta ya neman tsarin nasu da ita zai kasance kala manzo Allah ce ya ƙulu na sai mala'iku su ce da ubangiji laura auha da ku a ce sun gautar kanu ashadda min hafiraran wallahi da sun fi haka tsananin guje mata duk sallar da kake don ka guje wa wuta ne da ka ga wutar ba labarin ta aka baka kadai ba da gudun da za ka rinka yi mata ta hanyar ibada sai ya fi yadda kake ko kai wane ne ko kai wane ne wannan ba ana magana bane akan iri na irinka ko ma waye da ya ga wuta himmarsa sai ta fi haka ta wajen neman tsari da ita da kuma gujewa duk ayyukan da za su kai ga shigarta ko ma wane ne da ya ga aljanna himmarsa da ƙwazansa wajen nemanta da yin ibada don ya kai gare ta sai ya fi yadda yake yi wannan tun daga kansa habbai har ƙarshen duniya an gane to amma manzo Allah sallallahu alaihi shi ya ga aljanna shi ya ga wuta shi yasa shi iya abin da zai iya ya kure malejin ibada kenan shi yasa sau da dama sai ce da mutane da ku kuka ga abin da na gani da ku kanku ya fi yawa dariya ku da ta zama kaɗan lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum wallahi da kun san abin da na sani na wuta da na je na gani na aljanna da na je na gani da dariya ku ta zama kaɗan ku kanku sai ya fi yawa to abin tambaya shi me yasa kukansa bai fiyawa ba saboda shi manzo Allah zuciyarsa Allah ya daidaita masa ita tsananin tsoro baya firgita shi tsananin kwaɗayi baya ɗauke shi daga ɗabi'arsa wanda wannan yana daga cikin me jarumtaka da sadaukantaka mafi yawancin mutane in suka ga abin tsoro yayi tsoro hankalin su tashi yake yi mafi yawancin mutane in suka ga abin kwaɗayi kwaɗayin ya kwaɗayi su tashi yake yi yanzu bari in baku wani labari da aka bani wani ne wai a kasino wani bature ne a kasino kun san kasino gidan rawa ko gidan sheki aya na turawa to shi asali dan caca pool ne amma a kasino gidan rawa to ana nan ana nan sai ya ci wasu kuɗi masu yawa kuɗin yawan su ya wuce hankali to sai aka tabbatar da cewa wannan mutumin in ya samu labarin wannan kuɗin da ya samu to a ƙarshen mutuwa zai saboda kuɗin sun wuce tunaninsa kuɗin sun wuce tunaninsa domin ɗabi'ar mutane mataki-mataki ne yanzu mutumin da bai taɓa riƙe miliyan ɗaya ba ka kawo biliyan ɗaya ka bashi kashe shi kai ko shakka ba a wani labari da ban tabbatar da inganci ko rashin ingancinsa wani wai abokin Ubasanje tare suka yi makaranta tun yana yaro da Ubasanje ya zama shugaban kasa a karo na biyun nan ba wancan lokacin da yake soja ba da ya zama shugaban kasa a mulkin siyasa shi wannan mutumin wata rana Ubasanje ya je gonarsa wata can garin sai shi mutumin ya samu damar ya shiga ya ga Obasanjo da ya ganshi suka yi hirar da raha ta yaushe gamo sai ce to ya zo bila ya same shi ya ba shi appointment aka ɗauko tsohon na aka kawo shi bila to shi tsohon ne tun da ya tashi a ƙauyensu yake zaune yana ɗan nomansa dai ana samun abinci da sauransu ana gungurawa bayan sun gaisa da Obasanjo an yi hira na tsawon lokaci aka ce mataimakin shugaban kasa na lokacin ma ya shiga ofishin shugaban kasa don wani abu sai tarar suna tattaunawa shugaban kasa ya gabatar masa da shi ce wannan abokina ne tun muna yara tare muka tashi to kaga ai kai zaka ji abin girmama shi mataimakin shugaban kasa da yake ya gaishe shi suka yi mutunci shi ke ce to in ya fito ya biyo ta ofis ɗinsa shi Obasanjo aka ce da aka zo rabuwa sai ya bashi yar dubu hamsin a cikin ambulan ya to yana ta amma mataimakin shugaban kasa aka ce da ya biya ta wajensa suka gaisa ya ce masa to akwai account number ya ce babu ya ce to da Allah a turo mu tsoho ya kokari ya maza maza ya je buɗe account number ya tura aka ce da aka yi masa wani alat ganin alat ɗin kawai ya yi sai ya haukace da wata ya kewayo Obasanjo ya koma garinsu a gonarsa sai 'ya'yan wannan mutumin suka zo suka gaishe shi ya babanku suka ce ai tun da ya baro wajen ka ya haukace yanzu yana asibitin mahaukata haukace me ya same shi to suka ce wallahi mu ma bamu sani ba yace to ni dai na san akwai matsala sai ya kirawo mataimakin sa yace bayan mutumin na ya fito daga office dina da yazo office ɗinka akwai wani abu ne da ya faru sai ce ba wani abu da ya faru kawai dai an ce eh, na ce masa ya turo nan number na dan sa masa kuɗin shan ruwa yace nawa ka sa masa ya faɗi ɗaruruwan miliyoyi ce kai ka haukata tsoro <laughs> to shi wannan ɗan kasino ɗin da ya ci wannan ƙwayar da ya ci wannan cacar aka tabbatar da in an ba shi wannan kuɗin mutuwa zai saboda sun fi ƙarfin lissafin ƙwaƙwalwarsa sai aka ce to yanzu dabarar da za a yi bari a samu mai waka a kasinan in ana cacar sai a kyara masa labarin sai a ce masa wani ake so ya ci kuɗi masu yawa amma ba a so a gaya masa kar garin gaya masa zuciyarsa ta buga kai ka san yadda za ka yi idan ana ɗan wasa ana ɗan shaye-shaye ka ɗan yi waƙa sai ka ce masa yanzu a ce wane ya ci kuɗi kaza ma'ana ya fara ɗan jin labarin ya fara ɗan jin labarin <laughs> kan gasken ta zo to shikenan kai aka shirya da shi mawaƙi, shi ma aka ɗan bashi wasu abubuwa aka zo ana ta holewa sai ya waka sai ke cewa ina ma a ce wane ya ci kuɗi kaza to shi wanan da aka ce ina ma ya ci kuɗi kaza ya fa ci kuɗin amma ɓoye masa ake dan shi ma sai zo ya ce to ni kuma in na ci kaza na baka kaso kaza shi wanda aka ce in aka ci kaza an ba shi kaza sai ya faɗi ya mutu saboda shi ya san nauyin kuɗin ya ce in kwada zai yi in ci kaza ɗin to ni kuma na baka kaza yake da sai faɗi ya mutu to me yake nuna wannan tsananin farin ciki yana iya kai mutum zuwa game halaka in dai Allah bai daidaita masa zuciyarsa ba an ce akwai eh, marigayi ɗan gidan janar sani Abacha wanda ya fada a dan dishi ya sunan ma ibrahim ibrahim shi ma an ce ya haka haɗu da wani abokinsa gab da zai yi wannan tafiyar ta ajali sai ya bashi complimentary card ya ce masa in na dawo ka zo bila mu gaisa yana tuhuwa ashe tafiyar ba ta koma ba ce sai ya faɗi ya mutu. shi abokin kawai complimentary kaɗi in ya gani sai rinka ranke ya daɗe ranke ya daɗe ballantana a zuciya da shi bila yadda kasan zai fuffuke ya shiga yana ganin da a ce ya kai wannan to wannan dai yana nuna maka ɗan adam a ɗabi'ar da Allah ya masa tsananin farin ciki yana iya gigita shi kamar yadda tsananin bakin ciki yana iya ne to wannan yana daga cikin hikimar Allah da ya ɓoye mana wuta ya ɓoye mana aljanna ba don wani ba saboda a yanzu a ɗabi'ar da muke da ita a duniyance ganin aljanna zai tayar mana da hankali ko ya canja wani abubuwa na ɗabi'ar mu haka ma ganin wuta to haka nan rayuwar barzahu sai dai a ta bamu labari wani ma in aka ba shi labari in hankalinsa ya tashi sai ya kwana biyu uku bai tsaya ya ci abinci ba bai tsaya ya yi bacci mai kyau ba wani wata jana'izar za ka je kadai in hankalinka ya tashi in ba wasa ba kai ma sai an dawo ana tema tofi ka dawo daidai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙure malejin jarumtaka duk wani abun kwaɗayi ya ga maganinsa shine aljanna duk wani abun tsoro ya ga maganinsa shine me wuta amma ba abin da ya sauya na ɗabi'arsa tsoron Allahnsa ya kai maleji ibadarsa ta kai maleji to amma mu da ba fa sai ya ce mana sau da dama inda ku kuka san abin da na sani da ba haka za ku kasance ba inda ku kuka san kuka ga abin da na gani da ba haka za ku kasance ba to da haka wannan hadisin yana tabbatar da haka mala'iku sun ce wa ubangiji da a ce bayan ka sun ga aljannar da ka gaya musu wallahi da himmarsu da su da biyayya su gare ka sai ta ɗara ta haka hakanan da sun ga wutar da ka gaya musu da tsoronsu da firgicinsu da razaninsu da neman tsarinsu daga wannan wuta da yin abin da kake so don su nisance ta da sai ya fi haka an gane ko wa ashadda laha makafatan kuma da sun fi tsananin tsoronta sama da duk tsoron da suke ji ta yanzu domin duk abin da zaka ji tsoro ta hanyar labari bai kai ba wanda zaka ji tsoro ta hanyar gani Ƙala. manzo Allah ya ce fa Kulu, sai ubangiji ya ce da su fa ushidukum to ni ina kafa ku shaida kuma ina gaya muku anni qad gafartu lahum ni na gafarta musu ba dai kololo abin da suke nema ba kenan to nayi musu Allah kai mana kala manzo Allah yace yaqulu ya min malakun minal mala'ikati sai wani mala'ika daga cikin mala'iku ya kada baki ya ce da ubangiji fihim fulanun laysa minhum ya Allah ai akwai wani a cikin su kuma shi asali ba dan cikin su bane an gane ko inna ma ja lihaja shi wata bukata ta kawo shi kawai sai lokaci ya kure mar zaka ga wani kila zai biyo ta hanyar masallaci shi ba masallacin ya kawo shi ba kila facin babur ya zo yi sai sahu ya cin mai sai ya daura alwala an gane ko wani zai biyo ta wajen karatu shi ba karatun ya kawo shi ba kila zuwa ya sai dai da fiya wata a kusa da kanti kusa da masallaci sai ya ji karatu sai ya tsaya kaga asali shi ba kamar wanda takanas daga gidansa ya ɗauko littafi ya taho ba da haka sai wani mala'ika ya kada baki ya ce da ubangiji ai akwai wani a cikin su shi kuma asali ba nasu bane ba manufarsu ɗaya ba ba abin da ya kawo su ya kawo shi ba shi wani abu ne ya kawo shi daban amma hanya ta biyo da shi qala sai ubangiji ya ce humul julasa ya shiga bihim jalisuhum eh mun sani ai su waɗannan su ne abokan zaman da duk wanda ya zauna tare da su ba zai yi tsiya ba duk wanda ya zauna tare da su sai ya samu albarkacinsu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali na abokin zaman alheri da kuma abokin zaman sharri yace masalu jalisis su'i ka masali nafiqil khairi misalin mummunan abokin zama kamar mai ziga-zigi ne a makera in lam yusibka min narihi asabaka min dukhanihi idan bai tartsatso ma wuta ta zo ta sauka a tufafin ka ta kona ka ba to ka ka tashi da kauri mafi karancin cutuwar da zaka yi kenan ka tashi da kauri to haka mutumin banza in ka zauna da shi ba za ka tashi ba kai asara ba to wani wanda na sani muna yara dan daba ne ake masa kirari dandalin shegu kowa ya bi ko yayi asara sai ya ce ko bai ta kuɗi ba yayi ta sallah ka ga ta to haka nan manzo Allah ya wa masalu jalisi salih misalin abokin zama na kwarai kuwa ka masali hamilin ki kamar me sai da turare ne shi mai sai da turare ko bai in ba ka da kuɗi ba ka siya ba yayi ma ala ya lakata ma in ma ya ke turmus ya ƙi lakata ba na ala ai dai bai sai hana ka shaƙan na kyauta ba tunda ya shafa a jikinsa ai kaji na arha na kyauta to wannan shine amfanin abokin zama na gari kullum mu kasance tare da mutanen kwarai domin ko ba komai za mu samu albarkacinsu ko ba komai alherinsu ya yi na so ya kai gare mu da haka muke yayi abokan zama na sharri muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadisi ne da yake magana akan zama a yi halaka don zikiri idan muka ce zikiri dukkanin wani abu da Allah ya ambace shi da sunan zikiri shi ne zikiri duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi da sunan zikiri shine zikiri amma duk abin da waɗansu mutane suka kirkiro wa kansu da sunan zikiri ko suna yin sa a halaka halaka ba shi ake nufi ba ba shi ake nufi ba qur'ani zikiri ne zaman karatun sa zikiri ne ka karanta ana sauraro zikiri ne kai mai karatun kana zikiri kai mai shi mai sauraron yana zikiri manzo Allah yakan zauna yayi karatun qur'ani bai su ji wani lokaci ya zauna su karanta shi ma ya ji dukkanin su zikiri suke yi nana Aisha tace manzo Allah yakan kwanta akan cinya ta yi karatun alqur'ani ni ina janaba in ina da haila kai ina haila ni ina sauraro kaga shi yana zikiri ita kuma tana sauraron zikiri wata ran ce da Abdullahi dan Mas'ud zo kai min karatun Qur'ani yace ya zan karanta ma alhalin kai aka saukar yace ina so in ji daga wani na haka yace nazo na zauna annabi ya zauna yana karanta ina karantawa shi kuma yana sauraro da haka wannan zikiri ne hudu juma'a zikiri ce an gane ko idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah haka nan karantar da ilimi zikiri ne domin shi kansa ilimin zikiri ne ma'abuta ilimin ma'abuta zikiri ne fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun to wannan da ire-irensa da shi ake nufi da zikiri Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imam muslimin an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tabaraka wa ta'ala mala'ika lalle ubangiji mai girma da buwaya wanda albarkatunsa suka yawaita yana da wasu mala'iku na musamman an gane ko mala'ikatan sayyara mala'iku na musamman masu kai kawo lafazin sayyara alawa zane fa'ala siga ce ta mubalaga daga sara ya siru sairan fahuwa sa'irun wa huwa sayyaratun an gane ko daga na ake cewa mota sayyara a lashi abin nufi mai yawan kai kawo su daga ubangiji yana da wasu mala'iku sayyara masu yawan kai kawo a kisar annabi yusuf waje a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu sayyara fatake masu yawan kai kawo su je nan kasa su saro kaya su je nan su siyar su je nan su saro su je nan su siyar shine wanda bahaushe ke ce da su karafka karafka matafiya ayari na matafiya to da haka Allah yana da waɗansu mala'iku sayyara masu kai kawo an gane ko fudula mafifita ya ta na majalisar zikiri wanda suke bibiyar wajen da ake zikiri fa'iza wajadu majalisan fihi zikirun in suka tadda wani majalisi wanda a cikinsa akwai zikiri ka'adu ma'ahum sai su zauna tare da masu zikirin wa haffa ba'dhum ba'dan bi him? sai shashinsu su tallafi shashi da fukafukansu ma'ana su buɗe fukafukansu su haɗa da juna kamar mu mutane da muke buɗe hannayenmu mu kama juna in muna so mu yi da'ira to su ma haka za su yi sai su buɗe fuka su sai su haɗa da juna su yi kwabarin wajen hatta yamla'u ma humo bai na sama'i duniya don su sha makance wannan waje na zikiri tun daga ƙasa har sai sun taɓa saman duniya su yi kwabarin ɗin su su killace su fa'iza ta idan idan masu zikirin suka gama suka watse to su mala'ikun araju wa sa'idu ila sama'i sai su hau hawa ta hanyar matattakala su yi sama har su kai zuwa ga sama fa yas'aluhumullahu azza wa jalla sai ubangiji mai girma da buwaya ya tambaye su wa huwa a'lamu tare da yafi su sani min aina ya yace daga ina kuka taho fa yaquluna sai su ce da Allah ji ina min indi ibadin laka fil ardi mun zo ne daga wajen wasu bayi ka na musamman daga ƙasa su sune maka tasbihi wa su sune maka kabarbari suna cewa Allahu akbar can kuma suna cewa subhanallah wa naka kuma sune maka tahalili suna cewa la ilaha illallah wa naka kuma suna suna gode maka suna cewa alhamdulillah wa naka kuma suna roƙonka suna neman biyan buƙatunsu a wajenka kala sai ubangiji ya ce wa ma za ya yas'aluni me suke roƙona me suke tambaya ta alu sai mala'iku su ce da Allah ya yas'alunaka jannataka aljannaka suke roƙonka suke neman ta a wajenka kala sai ubangiji ya ce da mala'iku wa hal ra'au jannati to shiga aljannata wani kalu sai mala'iku su ce da ubangiji la ai rab a'a ya ubangiji ba su ganta ba ƙala sai ubangiji ya ce fa kaifa laura au jannati ya kuke tsammanin za su kasance kwa inda sun ga aljannatawa qalu sai mala'iku su ce da ubangiji wa eh, kuma suna neman tsarinka da kariyarka anan ba a faɗi amsa ba inda sun ga aljanna ya za su ya za su ba a faɗa ba amma an faɗa a ruwaya baya ko kala sai ubangiji ya ce wa mimma yastajiruni to kuma daga me suke neman tsari na da kariyata kalu sai mala'iku su ce da ubangiji min narika ya rab daga wutarka suke neman tsarin ka da ka ya ubangiji ƙala sai ubangiji ya ce wa hal ra'aunari to sun ga wutar tawa ne ƙalu sai mala'iku su ce da Allah la a'a ba su ganta ba ƙala sai Allah ya ce da su fa kaifa law ra'aunari to fa ya kuma kuke tsammanin za su kasance wajen neman tsarin nawa inda a ce sun ga wutar tawa kalu sai mala'iku su ce da ubangiji nan ma ba a faɗi jawabin ba jawabin sai ka ɗauko a ruwaya baya sai ka saka wa naka mala'iku sai su ce kuma suna neman gafararka kala sai ubangiji ya ce kala manzo Allah ya ce fa yaqulu sai ubangiji ya ce da su qad gafartu lahum to ku shaida na gafarta musu wa ataituhum ma sa'alu kuma na ba su duk abin da suke roƙa wa ajartuhum min mastajaru kuma na tsare su da kare su daga dukkan abin da suka nemi tsari daga gare shi da kariya daga gare shi shine wuta ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaquluna sai mala'iku su ce da ubangiji rabbi fihim fulan ya ubangiji a cikin su fa akwai wani abdun khatta'un bawa ne mai yawan kurakurai mai yawan sabo mai yawan laifuffuka innama marra kawai hanya ce ta biyo da shi fa fajalasa ma'ahum sai ya da zango a wajen su kila shi ba karatun ya kawo shi ba amma ya zo wucewa sai ga lokacin sallah ya kusa to bari ya dan jira a kai gaba a gama karatun shi a yi sallah da shi ya tafi amma shi ba karatu ya kawo shi ba to amma bari ku ji kala sai ubangiji ya ce kala manzo Allah ya ce fa yaqulu sai ubangiji ya ce da mala'iku walahu ghafartu shi ma na gafarta mai ubangiji mai karamci kenan to sai ubangiji ya ce da mala'iku humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum waɗannan mutanen ai mai zama da su ba zai taba tsiya ba ba zai taba tabewa ba ba zai taba asara ba to dai wannan yana nuna mana lalle mutane su rinka halartar majalisai na zikiri ko ba don komai ba don cin wannan riba wani lokaci kar ka ɗauka cewa karatu zai kai ka waje ko da ba karatun ba ka je ka zauna ma dan ka samu wannan falalar ta isa abdullahi dan umar kullun da safe zai yi sammako ya tafi kasuwa bai da rumfa ko faleti bai da shi amma da tsantsafa yadda dan kasuwa mai kasoma yake sammako haka ibn umar yake sammako ya shiga kasuwa ya fito wani almajirinsa kullun shi yake raka shi sai ce ran nan da ya ce Allah ya gafata malam kullum sai mu sammako mu shiga kasuwa kawai sai in ga ka shiga ta layin nan ka fito ta can mun dawo gida wai me ake zuwa ne ya ce ai manzo Allah ne ce duk wanda ya shiga kasuwa yayi zikirin shiga kasuwa da zikirin fita an gafarta masa zunubansa da haka mu mun fi kowa cin kasuwa mun fi kowa cin kasuwa wannan kawai yake kai Abdullahi dan Umar kasuwa to in ku ibnu Umar zai je kasuwa dan ya addu'ar shiga da fita a gafarta mai zunubansa ina ga kai wanda zaka zo masallaci ka saurari karatu ko ba littafi taho domin in baka zo karatun ba zaman banza za ka yi a wani waje can kuma babu lada in baka ka ba ma ka ɗebi zunubi to ba gwanda ka zo inda za ka ɗebi lada ba to da magabata na kwarai da suka san ire-iren waɗannan abubuwa domin mai mutum mai wayo shine wanda yake ta ƙoƙari ya baza ko masa wajen ayyukan alheri domin an je lahira a haɗa masa lissafi ya tsallake yadda ka san ɗan kasuwa mai wayo baza kuɗinsa yake a kasuwa duk inda ya ji wata harka kai kuɗinsa yake yi dan a ƙarshe a haɗa kuɗin jarin ya girma ba wayo ne ga ɗan kasuwa ya takaita a kasuwanci iri ɗaya wayan ɗan kasuwa ko da ɗan tsumma ne kamar yadda kuke faɗa ma'ana masu irin sana'a kwari ko su ake cewa yan tsumma idan kuɗin suka samu suka samu a kwarin sai kuma a baza a tafi sanga a baza a tafi kofar wambai sai ma ka ga ya koma wata harkar ba har kara sai ya dawo yi mana da amma ka ce ni a kwari na samu kuɗi na har ka kwari kawai zan ta yi to ita ka'idar Allah shine komai yana da lokaci komai yana iya canjawa yau kasuwancin da yake ci a wannan shekarar ta yi in shekara ta juya Allah sai canja tsari ko da kasuwancin bai kasa ba kai rabanka na wannan kasuwancin ka gama ci an gama da kai a wannan kasuwar to in kana da wayo ka koma wata kasuwa ko ka buɗe wata harkar to can ma sai a ƙaddara maka rabanka to can ma kan waccan harkar ta yi ƙasa nan ma ka gama cin rabanka to in kana da wayo sai ka sake buɗawa muna tattauna da wani ɗan kasuwa nake bashi wannan labarin kuma nake bashi wannan shawara nace ka san muna yara a Kano manya-manyan sufa sito na Kano guda biyu ne kowa ya san su ba sai na kama suna ba amma ɗaya har yanzu yana nan yana ci ɗayan baya ci me yasa saboda ɗayan bai yi dabara ba sai ta kaita a waje ɗaya bai ƙara buɗa ba amma shi ɗayan daga nan yau zaka ji shi can yau zaka ji shi can duk ya buɗa to in na waje kaza ya yi ƙasa sai ka ga na waje kaza yanzu ya fara in na waje kaza ya yi ƙasa na waje kaza sai ya ɗaga to haka kaddara take a rayuwa in dai kana neman abu to ka baza komarka to haka ita ma aljanna masalul duniya masalul akhirah in ana sadaka zo ka sa commission ka a sadaka in ana karatun qur'ani saka mishan ka karatun qur'ani gina malaci saka mishan ka a gina masallaci ka ciyar da marayu saka mishan ka nan. in an je lahira har hada ma lissafi za a yi kamar yadda a duniya haɗa lissafi ake yanzu duk shekara in tai karshe dan kasuwan da yake da rumfa a singa zai yi lissafi in yana da ita a sabon gari nan ma zai yi lissafi yana da ita a kofa bai can ma za a yi lissafi to sai kaga in an fada a singa sai kofa bai ta tashe ka in wancan business din an gamu da asara na can sai ya tashe ka to haka rayuwar take haka kuma lahira za ta kasance za a zo ana kiran sunayen mutane ina masu sadaka karka yadda a ce babu sunanka a ciki ina masu azumin ta ɗau'i to sai kaga azumin ta ɗau'in kila baka kawo maki na a zo a gani ba amma a sadaka kayi motsi mai kyau to sai a haɗa ma a sallar farilla baka kawo maki mai kyau ba amma azumin nafila ko na farilla sai kaga kayi motsi mai kyau to sai a haɗa ma lissafi bahaushe ce da karo karo giwa ta yi nama ta fi kowa cikin dawa domin ita komai ta ci ta ci wancan ta karumo wancan ta shi yasa ake cewa Kano tumbin giwa saboda ta hada komai saboda tumbin giwa kowane tarkace akwai kowane tarkace akwai saboda ita giwa manufar ta kawai ta koshi ko in kana neman koshi <laughs> komai ci za ka yi idan yunwa bata ciwo ka ba in ka ji wani yana zaben abinci koshi yi. amma in ta bahuwa ta gara shi shine shata yake in muka tare muna jin yunwa kwaɗin rogo ba nama ne ba kai dai daddan na kai nauyi ko ba haka ba wannan shine gaskiya in ka ji mutum yana neman nama ko shi yayi Allah ya samu dace hadisi mai lamba ta 1461 wa anhu daga dai Abu Hurairah wa an Abi Sa'id da kuma Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ƙala su biyan suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yaq'udu qauman qaumun ba waɗansu mutanen da za su zauna yadhkuruna Allah azza wa jal suna ambatan Allah mai girma da buwaya kaga wannan ya tabbatar da zikiri a zaune daman aya ta faɗa ne yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan to da ka la yaq'udu qaumun ba wasu mutane da za su zauna yadhkuruna Allah suna ambatan Allah to amma shin da aka ce suna zaune suna ambatan Allah ana nufin suna yi a tare ko ɗaya yana ba da umarni sauran suna yi ba haka ake ba domin wannan ba a samu a koyarwa annabi ba manzo Allah ya yi zaman zikiri ba. bila adadin sahabban suka ce in muka zauna hira da shi kan mu tashi muna lura da shi sai ya istighfari sama da ɗari Abdullahi dan Amr dan As yace na lura da annabi a wajen zama ɗaya yakan bigi filli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim sama da ɗari hira ake amma ana cikin hira ana cikin hira an numfasa sai a sa salati sai a sa zikiri to kai ma kana yi wancan ma yana yi wancan ma yana yi kaga duk kuna zikiri amma zikirin bai hana ku kuma ku tattauna Allah ta ku ba bai hana ku yi wata shawara ku ba bai hana ku yi wata hirar ku ba ba ana nufin wai ku hada baki duk kuna yi ba ko wani yana bayarwa wasu suna karbawa ba domin wannan ba a taba samu annabi yayi ba da ku shiriya ne da annabi zai yi da shi Allah yake nufi da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne wanda yake koya wa mutane manufofin Allah yake fayyace mana a aikace abin da Allah yake nufi na ayyukan bauta in Allah ya ce zikiri a zaune in ka kalli annabi shi zai fassara maka ya zikirin yake a zaune ta hanyar ayyukansa in Allah ya ce zikiri a tsaye in ka kalli manzo Allah yadda yake a tsaye shi zai fassara maka ma'anar zikiri a tsaye ta hanyar ayyukansa amma ba kawai kawai ka ɗauki kalmar zikiri a zaune kai kuma ka zo ka kero naka ba ka ɗauki kalmar zikiri a tsaye ka zo ka kero naka ba yanzu suna nan suna wani abu a tsaye wai sunansa zikiri amma a wajen su ba a wajen Allah ba kalmar tsayuwar kawai suka ɗauka da zikirin amma yadda ake sai suka yi wa kansu da kansu to kaga wannan ya shiga ihda man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad gaban kansu suka yi da haka dai waɗansu mutane ba za su zauna a wani waje suna ambatan Allah ba illa haffathumul mala'ikatu face sai mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatuhum rahmatu sai rahama ta lullube su wa nazalat alaihimus sakinatu sai nutsuwa ta sauka a kansu ma'ana shi zikiri duk inda ake yin sa nutsuwa ce amma ka mutane suna alkafira sun yi da'ira wai kuma zikiri suke to ina nazalat alaihimus sakina ai ka san ƙarya suke ba zikiri suke ba duk inda zikiri yake akwai nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub in dai mutum zikirin Allah yake sai kaga natsuwa a tare da shi sai kaga kamarsa tana ban sha'awa amma kana zikiri ka haukace wa zai sha'awarka kana zikiri ka susuce wa zai sha'awarka kuma ya nuna ba zikirin kake ba gaban kanka kake zikiri kake amma na shedan ba na Allah ba domin in dai zikirin Allah ne to zai gadar da natsuwa zai gadar da hankali zai gadar da sanin ya kamata amma koma bayan haka to ba ba haka bane ba daka wa nazalat alaihimus sakina natsuwa za ta sauka a kansu wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah zai ambace su cikin bayin da suke wajensa ma'ana zai ambace su cikin mala'iku makusanta manya-manyan na hannun daman ubangiji cikin mala'iku kiramin barara an gane ko domin ka ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikin mutane yan uwanka to shi kuma sai ya ambace ka a cikin mutanen da sun fi naka ko halittar da ta fi taka shi ce ita ce halittar mala'iku da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisi kudusi in dan adam ya ambaci Allah a ɓoye to shi ma Allah sai ya ambace shi a ɓoye in ka ambaci Allah kuma a cikin mutane to shi ma Allah sai ya ambace ka a cikin halittar da ta fitaka idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhum in dan adam ya ambace ni a cikin mutane sai ambace shi a cikin hatta da ta ta mutane ita ce halittar mala'iku manya manya to ya Allah zai ambace ka shine sai ce wani dan wani jikan wani yayi min abin da nake so ina son sa kuma ku so shi kenan sai mala'iku su soka to da mala'iku sun soka kuma shikenan sai a wayi gari farin jinin ka ya yaɗu a cikin al'umma sai a wayi gari duk halittar sama da ƙasa suna son ka ba soyayya irin ta yan siyasa ba soyayya ba da kuɗi ba irin wannan soyayya ba wannan soyayyar abun hannunsa ce ba shi ake so ba wai ba kyauta ake wa dan bazaura ba uwarsa ake so to kaga ba irin wannan soyayya ba ana duk mutumin da Allah yake son sa sai ya sa bayi su so shi in yana kin kama haka zai sa hakika kila wani ya ce to a'a ai akwai kuma waɗansu wanda an san cewa mutanen banza ne amma duniya tana son su to ai mutanen banza ke son su irin nasu ko ba haka ba yawwa ai kowace ƙwarya da abokin burminta rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan shi ma yana nuna mana falalar zikiri falalar ambatan Allah a zaune hadisi mai lamba ta 1462 wa an abi waqid al harith ibn auf radiyallahu daga abu waqid harith dan auf Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baina ma huwa jalisun wata rana yana zaune fil masjidi a masallaci wan nasu ma'ahu mutane kuma suna tare da shi iz aqbala salasatu nafarin sai ga waɗansu mutane guda uku sun tinkaro fa aqbala sunani ila rasulillah biyun suka tinkaro suka iso wajen manzon Allah wa zahaba wahidun shi kuma ɗayan yayi tafiyarsa bai karaso ba fa waqafa ala rasulillah biyun da suka zo sai suka tsaya charko charko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su fara'a furjatan fil halqa sai hango wani waje a tsakiyar da'ira fajalasa fiha sai ya tsallaka ya je ya zauna wa amma al shi kuma ɗayan fajalasa khalfahum shi kuma sai ya zauna a can baya bai tsatsallako ya shigo gaba ba wa amma Salisu shi kuma na ukun daman fa adbara zahiban ya juya da baya tafiyarsa falamma farga rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya da manzo Allah ya gama abin da yake yi na fadakarwa ko wa'azi ko karantar da sahabbai Ƙala sai yace ala ukhbirukum anin nafari thalathati shin kuna so in ba ku labari game da wannan tawaga ta mutum uku amma ahaduhum to ku sani ɗayan su dai fa'awa ilallahi ya tare zuwa ga Allah fawahu Allah sai Allah ya taro shi wa amma shi kuma ɗayan fastahaya ya ji kunya fastahaya Allahu minhu shi ma sai Allah ya ji kunyarsa mana ɗayan da ya tsallako ya shigo kwaɗayin ya zo ya samu abin da ke wajen Allah ne shi ma sai Allah ya tarairayo shi ya jawo shi kusa ka zo majalisi ka ga akwai waje ka tsallaka ka shigo dan ka cimma wannan waje ka zauna ka saurari alheri abu ne mai kyau alama ce ta kwaɗayi na neman abin da ke wajen Allah na lada yadda kake kokarin tsatsallakowa ka shigo wajen alheri wani kuma yana nan kokari yake tsatsallaka ya shiga gidan giya ya sha wani yana nan kokari yake ko ta katanga sai ya tsallaka su tediyan ya je an yi ihun banza da shi to kaga lokacin da kaga mutum yana kokarin ya tsatsallako cikin mutane in dai da waje kar ka yi masa rowa kar ka togace shi kar ka bankan bankan ka ta a'a ka zata masa alheri yanzu wani yana nan yadda wannan yake kokarin tsallakowa wajen alheri shi kuma wajen shari yake kokarin tsallakawa da haka kowa da irin kwaɗayinsa yanzu wani kuɗi in ka ce za ka ba shi ya tsallako ya shigo masallacin ne ya saurari karatu wallahi ba zai zo ba ba zai zo ba bai da sha'awa bai da sha'awa abin da ake yi bai masa ba baya burge shi baya ba shi sha'awa amma da kuɗinsa kuma zai tafi stadium in an ce ma tikiti ya ƙare ko da ƙarfin tsayasa ya cutsa ya shiga shi kuma can ya burge shi to kaga kenan wanda ya zo wajen alheri kamata ya ka tarairayo shi ka jawo shi ka duk taimaka masa wajen ya ɗore akan wannan alherin karkai wani abin da zaka cutar da shi karkai wani abin da kai masa kora da hali da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ɗayan su da ya zo kwaɗayin ya samu alheri yasa ya tsatsallako ya shigo kamar wajen Allah ya zo ya nemi mafaka Allah kuma ya taro shi ya bashi mafaka shi kwaɗayin da ya zo ga kwaɗayin son alherin ga kwaɗayin ya zo ya ji amma sai ya ji kunyar kai ya tsatsallaka mutane sai ya zamansa daga baya baya kunyar Allah ya ji shi ma Allah ya ji kunyarsa an gane ko wa amma al-akharu shi na ukun na ƙarshen fa a'rada ya ga abin amma ya bijire ya kau da kai bai burge shi ba bai yi sha'awa ba fa a'rada Allah anhu shi ma sai Allah ya bijire masa ya da kai bai kalle shi ba kaga wannan ba karamar asara bace ma'ana duk lokacin da ake wani aikin alheri ka zama a baya a baya to ka sani kai ma Allah zai janye ma ka janye masa ya janye maka duk lokacin da ake wani aikin alheri ka taho gaba to ka nuna wa Allah kishi kana son sa shi ma ya taro ka zai nuna maka kauna aljaza'u min jinsil amal da haka ya yan uwa kada mai sakaci a rinka barin mu a baya a baya a wajen dukkanin ayyukan alkhairi dukkan wani aikin alkhairi a same ka gaba gaba ya fi a same ka gaba gaba a wajen shari kuma ɗayan biyu ne dole sai an yi ɗaya in ba a ganka gaba gaba a alheri ba to za a same ka me gaba gaba a shari domin lokacin da kai wa alheri baya to kuma yanzu gaba kake a shari lokacin kuma da kai wa alheri gaba gaba to yanzu kuma kayi me baya da shari wannan ka'idar ɗayan biyu ce babu ta uku muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1463 wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace karaja muawiyah radiyallahu anhu muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda baki daya wata rana ya fito ala halqatin fi fil masjidi ya tadda wata halaka wani taro na mutane a cikin masallaci faƙala sai ya ce da mutanen ma a jalasa kum me ya zaunar da ku zaman me kuke me kuke jira na jalasna nazkurullah suka ce wallahi mun zauna ne kawai muna ambatan Allah su sahabbai suna haka kuma daidai ne yanzu kai a matsayinka na ɗan kasuwa ƙila ka gama rufe kayanka ko ka gama hada-hadarka ta wunin ta kasuwanci to in kana da wayo sai ka tafi wani masallaci mai nisa inda kuma can babu hayaniya sai ka je ka zauna ko tsakanin magarba da isha ne kai ta istighfari kila in ka dawo gidanka ba za ka samu wannan sha'anin ba yanzu ka dawo gida uwar gida ta yi kwalliya ta yi abinci ta yi shiga kawai ta ga kana ta motsa baki sai ce anya mai gida ko ba gamoye ba saboda nan ba wajen ka zo kai ta wani motsa motsa baki bane nan waje ne na kai ma ka zage ai soyayya ko to wannan za ku ga wasu 'yan kasuwa suna da wannan dabara kuma wannan yana daga cikin hikimomin waɗansu masallatai za ku gansu a bayan gari sun fi na cikin gari natsuwa yanzu irin masallacin alfurkan irin ga wani masallaci can ikra a bayan gari ka gama cin kasuwarka a sabon gari ne a singa ne ka gama hada hadar ka a audu ka teriya ce a matsayinka na ma'aikaci sai ka tsallaka sai ka wuce rana ta faɗan maka a can ka ji natsuwa ma wallahi kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta hailala bayan sallah har a zo ai sallah in ka dawo gida sai ka ji ka lafiya lau damuwoyi sun fita daga ranka ga kuɗi cikin aljihu ga natsuwa a zuciyarka ga iza waka ga iza kafa me yafi wannan daɗi to amma wani zaka ga ya je ya samu kuɗin an gama hada-hadar an yi komai da yamma ta yi za a tafi wata sinima kallo da yamma ta yi za a tafi wani filin kwallo ko gidan kallo sai ka ga ga kuɗin amma wallahi ba zai fita daga damuwar duniya ba zai zo ya kwanta a gidansa kuma ya ce yana tsoro yana firgici gabansa yana faduwa shi kasuwancin sa bai san ƙarya kake ka san me kake yi malam ni kuɗi na duk inda na duk harkar da na shiga sai in ga ta yi baya anya ba rari hannu bace a fatsa hannu ce ma ba hannu ka sai wa kanka bala'i ba dole ka shi ba Allah ya nemi maka alheri kai kuma kana biyan sa da sharri kuma ka ce zaka dore Allah ba zaka dore ba in ya ara ma lokaci na wani dan lokaci ne amma akwai lokacin da zai kama ka ya dirke ka shi ka'idar sa haka take ya kyale ka kai tayi kai tayi kai tayi akwai lokacin da in ya datse ma kafa to magana ta kare sai kuma duk abin da kai sai ya rinka biyo ka sai ya rinka biyo ka alhaki kwikwiyo to amma idan ka fahimci lokacin da Allah ya baka dama kai ma sai kake amfani da ita wajen alheri to ba za ka taba tabewa ba domin shi yana da alkawari in kai masa zai ma in ka nuna masa sabo zai nuna ma sabo amma lokacin da Allah yake nuna ma sabo kai kuma kake nuna a bata baka damu ba ai baran baran to Allah ya fi kowa wadatuwa ba rarrashin ka yake dan yana tsoron ka ba ba baka yake dan bayi da wanda zai ba ba ba kuma tsoron ka yake ba lokacin da ya hana ka kuma sai ka zo kai ta ihu alhalin da an baka dama أو لم نؤمركم ما يتذكر فيه من ترى وجاءكم النذير kudaka ya kamata yayin uwa mu rinka amfani da damammakin mu lokacin da muka samu alheri mu alheri lokacin da Allah sun ba sai lokacin kuma da muka shiga bala'i sannan mu dawo masallaci a'a a san ka tintina a masallaci tun baka shiga matsala ba a san ka tintina a masallaci wajen ibada da ayyukan alheri da kulla alaka da Allah tun wani bala'i da musiba bai tunkaro ka ba wannan shi zai share maka bala'in da musibar ma ya zama ba zai same ka ba ku gwada ku kalli wannan a rayuwa duk mutumin da ya saita wa kansa alheri to da shi zai dire duk kuma wanda ya saita wa kansa sharri da shi zai dire wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala mu nemi sabo da Allah a lokacin wadata in muka shiga tsanani sai ya fitar da mu ta'arraf ila Allah fi ya ribka fi shidda ya ribka fi shidda ta hanyar zikiri ta hanyar sabawa da yin wasu ibadoji boyayyu wanda ba wanda ya san muna yi ka zama kana da wani aikin alheri ba wanda ya san kana yi ba sai ka gaya kowa ba matarka ma kar ta sani kowa ma kai ya sani wannan wani save account ne tsakaninka da Allah wani asusun dan kake yi da ka shiga matsala in ka taba wannan asusun sai ka ga ya bude shikenan saboda ita matsalar nan dole fa akwai ta dole kada dan ka ga yau duniya tana ta garawa ka ɗauka babu ita ka shirya mata akwai ta in lafiya ce yau kake ta morarta akwai rashin lafiya fa in ƙuruciya ce kake ta morarta akwai tsufa fa ka shirya musu duk Allah ya baka wa'ancan ne dan kai wa'ancan tanadi kan su zo ya baka ƙuruciya kan tsufa ya baka wadata kan matsala kan talauci ya baka lafiya kan rashin lafiya to kai kokari kai amfani da waɗannan kafin kishiyoyin su su zo maka kuz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik to da ka Muawiya dan Abu Sufyan ya zo ya tarar da sahabbai ko tabi'ai suna zaune a masallaci ya ce me yake zaune da ku suka ce zama muke muna ambatan Allah wancan ya taho daga kasuwarsa wancan ya taho daga kasuwarsa wancan ma bai san wancan ya taho ba wancan duk aka zo aka haɗe yanzu wannan abubuwan da na faɗa muku duk inda ka je sai ka tarar da wani yana nan ya riga ka zuwa wani tare za ku je wani kuma bayan ka zo shi ma zai zo kamar yadda a gidajen sharin ma haka ake tarawa yanzu wani ya yi sammako an yankan masa tikitin farko ya samu kujerar farko to zai je tarar wani kusa da shi shi ma ya yanka wani a bayansa wani kuma a ƙarshe to haka wani ma ka tafi masallacin ka yi sammako ka tafi zaka tarar wani tare za ku je wani ya zo bayanka wani kuma ku zo tare to wannan shine ka'ida da haka sahabbai suna da irin wannan suna keɓance kansu don ambatan Allah don ganawa da Allah don samun nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali ta hanyar zikirin Allah subhanahu wataala qalu jalasna nadhkurullah qala fi ma aw yace da su Allahi ma ajlasakum illa zaka na gama ku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai wannan qalu suka ce wallahi ma ajlasna illa zaka mun rantse da Allah ba abin da ya zaunar da mu anan sai zikirin Allah kar ka ga alhaji wani daga kasuwa kaza alhaji wani daga kasuwa kaza sun hada masallaci ba haduwa ce ta a kulla wani business din ba akwai wadanda suke haduwa dan su kulla business din shi ma ba laifi bane ba domin da ka kulla business a wani waje mummuna wanda ku zo masallaci a kulla abinda nake nufi ku meeting point a hadu a masallaci kaza bayan sallah in an fita sai a tattauna an gane ko da haka mu'awiya ce kun rantse da Allah ba abin da ya saukar da ku anan sai zikirin Allah suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu anan sai zikirin Allah qala sai ya ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ku sani ni wallahi ba na ne muku rantse mun bane dan ina tuhuma ku ko dan zargi ko ban yadda da ku ba a'a wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni yace kuma ku sani duk a cikin iya mutanen da na sani ba wanda ya samu matsayi a wajen annabi irin wanda na samu amma bai cika magana dangane da hadisai ba kamar an gane ko da yawa akwai da yawa daga cikin sahabbai sun lizumci annabi amma hadisansu ba su da yawa me ya sa? saboda wasu hidindimu na al'umma yanzu inda za a ce da kai kawo hadisan abubakar sai ka tara hadisan Abu Huraira sun fi na Abubakar tare da Abubakar tun manzo Allah bai zama annabi ba suke tare sa'ansa ne abokin rayuwarsa ne abunsa ne tare suka taso tun yarinta tun yarinta to kila ka tambayi kanka me yasa hadisan Abubakar ba su yawa ba na Abu Huraira suka fi yawa saboda Abu Huraira ya buɗe makaranta ya karantar amma shi Abubakar shugabancin al'umma ya hana shi ne karantarwa hukunci tsakanin wane da wani, sulhu tsakanin wane da wani, haɗa rundunar yaƙi biyan albashin ma'aikata wannan shi ya ɗauki hankalin abubakar amma abu huraira fa shi bai ɗauki wannan nauyin ba shi makaranta ya buɗe da haka an sha karatu a wajensa amma ba wai abu huraira ya fi abubakar ilimi ba ne ko ya fi shi sanin annabi ina ma da haɗi to irin wannan amsa ita ce game da wanda suke tambayar cewa ya za a yi fadima ba ta da hadisai da yawa to ai ita kwata-kwata ba ta yi tsawon rai ba kuma lokacin da annabi yake raye waye isa ya faɗa in ba shi ba lokacin annabi ne yake magana hadisan shi da kansa yake faɗa su kaga fatima ba za ta ce komai ba da kuma ya bar duniya wata shida ta bi shi wata shida bata ma gama jimamin rabuwa da mahaifinta ba ita ma ta bi shi to magana ka zo ka haɗa ta da abu huraira wanda ya rayu bayan annabi da shekaru da yawa kai kaga ba za ka haɗa ba ba haɗi cewa wai abu huraira ya kai fatima sanin annabi ba zai yiwu ba ba ma haɗi ita mahaifinta ne jinin jikinsa ce tsokar jikinsa ce shi ko wannan bako ne zuwa yayi to amma bambancin a fili yake bambancin a yake kowa da irin baiwar da Allah ya masa kamar a matan annabi ne akwai wacce ta san annabi irin Khadija to amma kawo mana hadisan Khadija da hadisan Aisha akwai haɗi Khadija ta rasu da wuri Aisha ta yi tsawon rai a ƙarshen rayuwa da ita ta samu damammakin da mutane suna kishirwar su san laran annabi kuma baya nan sai suka zo suka yi ta tambaya ta ita kuma sai ta ta faɗa ita ko can bata riski wannan lokacin ba haka wannan shine abin da yake mai sauki da mutane su fahimta dan karo su su rinka rudar mutane da cewa wai an boye hadisan ahlul baiti wanda kuma su suka fi kowa sanin annabi su suka fi kusanci da shi musamman ma yarsa a ce fatima to wannan shine amsa Allah ya kara musu yadda baki daya to da ka dai sayyidina mu'awiya ce ba wanda nake tsammanin a cikin ku ya samu matsayin da na samu a wajen annabi amma kuma bana yawan maganganu game da cewa annabi ya ce annabi ya ce saboda me saboda wasu abubuwa sun dau hankalinsa abubuwa na shugabanci wanda manzo Allah sahabbansa su suka dora shi tun kafin annabi ya bar duniya tun annabi bai bar duniya ba ya fara dora Muawiya muqami shi ya fara nada shi sakatare to kaga da Abubakar da Umar yazo ya nada shi gwamna Uthman yazo ya tabbatar masa domin me domin annabi suka ga ya fara nuna ya cancanta ya zama shugaba ya rike shi a matsayin sakatare ya ba shi mukami to da da wannan hidima din ta shugabanci ita ta ɗauki hankalinsa Ya ce wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja ala halqatin min ashabihi wata rana ya fito ya tarar da da'ira ta sahabbansa fa qala sai yace da su ma ajalasakum me ya zaunar da ku qalu jalasna nadhkurullah suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami muna gode masa bisa ga shiriyar da ya mana ta musulunci wa man nabihi alaina kuma ya mana ni'ima da shi qala sai manzo Allah ce da sahabbai Allahi ma ajalasakum illa zaka ina gama ku da Allah ba abin da ya zauna da ku sai wannan qalu wallahi ma jalasna ma ajlasna illa zak suka ce ya ma'aikin Allah wallahi ba abin da ya zauna da mu sai wannan qala sai manzo ce amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum ku sani ni ba na ne muku rantse mun bane dan ina zargin ku walakinahu atani jibril sai dai jibril ne ya zo min fa ni ya bani labari anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika ga Allah can a sama yana yi wa mala'ikunsa tinkaho da ku ma'ana sau da dama ubangiji subhanahu wataala in yan adam a ƙasa suna wani aikin alheri sai Allah ya ce kun ga bayi na can ba wai dan su mala'ikun ba bayi bane ba amma dan ya nuna musu kwazan yan adam ɗan adam yana da abubuwan da za su hana shi ibada in ka ga yana ibada to ya cika jari ne domin ɗan adam yana da sha'awar ci yana da sha'awar farji yana da sha'awar tara kuɗi yana da sha'awar wasa yana da kaza su mala'iku duk ba wannan da haka su an yi su ne kawai don su yi ibada da haka in sun yi ibada su ba za su burge ba amma kai da akwai abubuwan da za su iya hana ka ibadar amma ka ce su ka zo kana yi to kai abin a gode maka ne kai abin a jinjina maka ne da da dama ubangiji idan bayi suna wani aikin alheri sai ya ce da mala'iku kun ga bayi na can suna yin abin da nake so tare da na sa musu sha'awar ci na sa musu sha'awar kaza na sa musu sha'awar kaza amma duk sun yake ce sun zo suna bauta mu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito kuma gashi mun zo karshen babi kuma ana gaya mun damar lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskura mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da tambayoyi guda biyu yau ba za mu karatu double ba karatu ɗaya za mu ana gaya mun cewa a waje akwai hadari muna da tambaya guda ɗaya ko guda biyu amma kusan iri ɗaya ce mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam dan Allah wace addu'a ce addu'ar shiga kasuwar Allah ya saka maka da alkhairi amin Allah ya saka mana baki ɗaya mai tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum rahmatullah Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan mu baki ɗaya ya ce tambaya ta wace addu'ar ake idan za a fita daga kasuwa to kaga wancan ya tambayi shiga wannan ya tambayi fita kuma duk addu'a ɗaya ce ita ake in za a shiga ita ake in za a fita addu'ar ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ake in za a shiga kuma ita ake in za a fita Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik